a ci gaban rikicin Nijar da ƙungiyar ECOWAS. 'Yan Nijar sun fito da wani tsohon bidiyo wanda yake bayyana bazon a cikin bidiyon inda yake goyon bayan juyin mulki da aka yi a baya. A inda 'yan Nijar ɗin suke kalubalantar sauran ƙungiyoyi waɗanda suke ganin cewa an zalunci shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum. A inda suka bayyana bidiyonsa yana nuna jin daɗinsa da juyin mulki da aka yi a shekarun baya. kamar yadda za ku ji ko kuma ku kalla a wannan bidiyo da ake ta yadawa a inda 'yan Nijar ɗin da suke bayan bayan ne biliyon mulki da aka yi a ƙasar Nijar suke kafa hujja da wannan bidiyon kan cewa in har zai iya yin murna kan juyin mulki da aka yi a ƙasar Nijar a baya to don me yanzu dan an masa zai ji ba daɗi shin a bayan me yasa kuwa ya wato ainihin yi murnan juyin mulki da aka yi har aka fito aka nuna goyon baya a yayin da yanzu kuma abin ya dawo kansa mutane suke ganin cewa bai dace hakan ya faru ba shin idan bai dace hakan ya faru ba to shi ya dace ya murna bayan an yi mulki a baya duk da kasan wasu suna ganin cewa babu wani dalili da yake tabbatar da cewa bazon yana zalunta mutanen Nijar duk da wasu suna ganin cewa bazon yana barin wato ainihin kasan bakin haure irin Faransa da sauransu suna ɗiban arzikin ƙasar Nijar ba tare da wani kwaɓa ba. kamar yadda za ku iya gani a bidiyon kai tsaye a inda yake fitowa tare da ɗumin jama'a a inda yake nuna goyon bayansa ga juyin mulki da aka yi a baya yau kuma sai ga abin ya faɗo a kansa duk da wasu na ganin cewa abin da ya faru na juyin mulki a baya akwai dalili shi kuma wannan babu dalili domin kuwa yana iya kokarin sauran ganin mutanen Nijar sun ji daɗi amma dai za ku iya ganin bidiyon a yanzu ba tare da wato ainihin ɓata lokaci ba domin kuwa gani ya kori ji. a wannan bidiyon ne za ku iya ganin gayi da taron jama'a wanda suka fito nuna goyon bayan juyin mulki da aka yi a wato shekaran baya kamar yadda za ku iya gani a bidiyon ga Muhammad bazin nan da jama'a cikin raha da jin daɗi kan abin da ya faru na wato ainihin juyin mulki. Shin za mu iya cewa wannan kuwa tarihi ne mai ta kansa ko ko menene? Shin me yasa bazin a baya ya yi nuna goyon bayan juyin mulki tare da jama'arsa a yanzu ko mutane suke ganin cewa an zalunce shi bayan an masa juyin mulki? tare da wato ainihin tsare shi wannan yana daga cikin tambayoyin da mutane da dama suke a inda a cikin bidiyon za ku ga jama'a ga kuma jawabi da ya kasance na yi cikin harshen faransanci yana bayyana goyon bayansa da jaddada jin daɗinsa bayan juyin mulkin da aka yi a shekarun baya so da dama mutane suna kafa hujja da wannan bidiyon kan cewa ko shakka babu babu dalilin da zai a sa mutane su rika ganin cewa an zalunci bazum wasu ma suna ganin cewa abin da yake faruwa na wato ainihin Nijar to wai dan ƙasa shi ya san wato shi wato ne ɗaki ita ta san inda zaki yake mata zuba wato yana nuna cewa 'yan ƙasar su suka fi sanin abin da yake wakana tsakanin bazum da kuma sauran shugabannin ƙasa domin kuwa sanin irin wa'annan tarihi sai mutanen ƙasar domin kuwa hakan ya sa mutanen Nijar suka wato ainihin yi maza maza suka fito da wannan bidiyon domin su tabbatar wa jama'a cewa yaushe ma ai yayi wato ainihin murna bisa abin da ya faru na wato ainihin jin mulki da aka yi a baya to ko shi mai dalilin hakan l'appel de la CFDR, la coordination des forces de défense de la démocratie et la République, regroupant des partis d'opposition et organisations de la société civile, ces manifestants sont venus apporter leur soutien à la jeune qui vient de prendre le pouvoir. Ils ont dû braver un soleil de plomb pendant de longues heures pour manifester leur joie dans une ambiance électrique. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi une grande Après plusieurs heures d'attente, les héros du jour, des représentants du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, arrivent dans les lieux. to ya zo kabarin sai dai in mai sallah ne a mashi sallah in an yi busar tashin kiyama daga nan zai karba kiran Allah in dan wuta ne shi wuta amma bai koma gidan shi idan zai taho daman ya ban kwana da birnin Abuja har abada bai kare gani shi sannan a gaya ma shi Kristoba Musa da ce sai shirya wallahi bai shirya ba kun san na ce musu bai shirya ba in ko ya shirya mayaudari ne ya yaudari yan kasar na gaya muku wai akwai wani sakare da yake cewa wannan awa biyar da an gama da Nijar <laughs> muka yi dariya awa kwana shekara ku goma sha hudu bugawa ba da yan boko haram kungiya ce shekara goma sha hudu tun dubu biyu da tara suka gagare ku kai ta ne ma da kwari da baka a kano sai da kwana goma sha hudu kuma dan kai ne dan baka dan kan ka ce soje kasar Nijar wai ka gama a bawa biyar wani wani tsari gare ka yaushe ba hakuri kar ka manta fa saboda rashin kwarewarsu su ne suka zo suna halbin yan tawaye wai suka yi kasa kasa da jirgin wai dan tawaye halbe su yau na ai ba soja bane ya wannan ko horo hula ka ba ka ba jirgin ai ba zai haka ba mutumin da bai mai sanya da ake yaki ba wannan ba iya yaki bane sakarci ne wannan wai doguwar gyaɗan a gabashin shiro rahoike Eh. ka san shirwar local government eh. gabashin mina eh. kusa da hanya abuja ta da birnin abuja inda tilbe ke kwana da inda gidogo ke kwana bai kai ba kilo 45 shi shugaba ne shi ma shugaba ne <laughs> haka nan ku gane inda dogo gyaɗe ke kwana da inda ahmed bola tinubu ke kwana da inda kiristoba musa ke kwana bai hiba kilo arba'in ko hamsin shi ma yana ba da umarni shi ma yana ba da umarni ya gagare kashe shi ya gagare kama shi idan kuka ce waɗannan ana bin su a hankali ne dan fara hula ne ka kashe su to mu Niger kenan ka ɗauka dabbobi ne an kashe ba mutane ya kashe ba ko ku gane billahi alladhi la ilaha illa huwa mu yarda ba kashe mana mutum daya saboda iskanci demokradiyya kuma mun sha gaya muku yau shekara ta hi 30 ina wa'adi in ce muku duk iskancin duniya ba a taɓa iskancin da ya kai demokradiyya ba dan nan ne za ka ga dan iska gangariya makaryaci mayaudari azzalimi maha'inci ku ɗauko hotonsu na conference national suka fito suna kuka an cuci ƙasa kaba a wancan lokacin ban da saci miliyar yau ka ɗauko hoton su ka gwada na rantse da Allah a wancan na zaganin conference kaman ka kara su wuta yanzu kuma kaman ka kai su aljanna sun hutu sun ci saci kayan jama'a sun yi sun dan dire sun bage sun yi bulbul da haƙƙin mutane a yayin da 'yan Nijar su kuma suke cikin yunwa da talauci da ramuna a hanya mun ce muku daman ba a iya sa demokuraɗiyya ba ta iya kai al'umma gaba in dai demokuraɗiyya wai wata ƙasa ce za ta ce ba ga iya tsarin da za ni alƙur'an ban mu zuwa gaba baya za mu tsaya sannan ku duba balla tirji yana nan gabashin sakkwato a local government ɗin isa da sabon birni da zamfara wannan ba zamfara ba isa da sabon birni da shinkafi da gwaranya local government mm. ita shinkafi tana damfara local government ne ita kuma isa da sabon biri da gwaranya local government suna jihar sokoto ne daga nan local government din gwadabawa sai abin da ya ci local government din kwari sai abin da ya ci wani hudu arewacin sokoto ne wata kilo 30 da sokoto wata wanda garin dinar sojoji wai dinar da aka kawo ta training ta yaƙi niger tana nan sokoton fa shi kuma tibele tirji yana nan eh. a kwari yana kai hari ni ban gane wannan ƙarfi da kuke da shi to mu da ku da uwayen gidan naku dukan ku ne za mu gama mu rufe idan kuna so ku huto hili ma ku bar wani ɓoye-ɓoye da guzuma ana ana ana halbin kardana ya huto hili shi shugaban na faransa ya ce ya shirya yaƙi da niyyar na rantsi da allah za mu ce mun shirya kaga mu annabi ya ce kar ku yi fatan ku game da maki ko amma ya ce ku roƙi Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya mun roƙi lafiya ko mun roƙa ba mun roƙi zaman lafiya ko mun roƙa ba kawai idan wani dan iska ya zo gidan ya ce sai ya mai dan ba he mu kyale shi musulunci ya yarda mu kyale shi shikenan Allah ya yarda mu kyale shi mandan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila dina duna irdihi fa huwa shahidun wanda duk aka kashe saboda dukiyar shi wani zai kwace mishi dukiya kai fafata da shi ya kashe ka to ka shiga dan aljanna ne kai wanda aka kashe saboda mutuncin shi yake karewa mu muke karewa a mu sojojin Nijar mu suke karewa a mu kawai shi kenan yanzu mu bari sai mu bari 'yan ta'adda a raka kama su ana sakin su sun yi mu gata saboda yaran faransa ne su kashe mana sojoji su kashe mana wannan wai wani shashasha da bai san abin da yake ce ba wai ta ke wai ana rigiman nan ne da jami'an da suka yi juyin mulki ba da talaka da ake juyin mulki ba ƙarya kake wawa da karihe wannan shine karshen jawabi game da wannan bidiyo da wato ainihin bayyana na shugaban kasan Nijar shine bazon wato tsohon shugaban kasa amma da hali yanzu kasar faransa tana nan ta kara jaddada aniyar ta cewa tabbataccen shugaba na gaskiya shi shine bazun. a inda mutane suke bayyana cewa shi bazum din ya kamata ya wato ainihin bayyana a cikin kudurin na wato ainihin sanya hannu wajen yadda cewa an kwace mulki a hannunsa domin